يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau laraba sha tara ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda ya yi daidai da ashirin ga watan hudu shekara ta biyu. muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne darasi na goma sha tara wanda muna karatu mun kammala karatu a darasin da ya gabata a suratun eh, najin eh, wannan yana tambaya dangane da eh, tambayar jiya cewa yana da dama da zai yi ma ɗan uwan shi mamaci aikin hajji ko kuma ya gina ya gina bohol wanne ya kamata a shawara ya yi a yanzu ba ana magana ne akan kai aikin ka karan kanka ba ana magana akan aikin da za ka yi ma wani in a babin aikin da za ka yi ma wani ne to ka yi aikin da yake al'umma za su amfana da shi a wannan babin shi ya fi da aka ka yi abin da mutane za su amfana da shi da yawa ya zama ladan kuma ya ci gaba da kaiwa zuwa gare shi idan ka ware wannan kudin na aikin hajji ko umara ka yi bohol mai kyau ka samar da duk abin da ake bukata aƙalla ko shekara ɗaya mutane suka yi suna amfana da wannan ruwan kullum a ce kullum aƙalla mutum ɗaya zai yi alwala ya yi sallah da wannan ruwan ballantana kuma adadin mutane masu yawa za a yi abinci za a yi wanka za a yi tsarki za a yi ibada za a yi abubuwan rayuwa da wannan mutane za su sha dabbobi za su sha tsuntsaye za su sha za su amfana da wannan ruwan to lalle ba karamin alkhairi bane ka tattala ga wanda kai wannan aikin saboda shi zai zama mafi karanci kowace kowane wuni a kowace rana sai ya samu tarin ayyukan lada masu yawa da haka wannan zai sa ya amfana sama da yadda kake tunani da haka wannan ina a wannan ababin shawara wannan shine abin da zai fi da aka ka yi abin da mutane za su yi amfana da shi da yawa ya fi ka yi abin da zai yi zamanto shi ne kaɗai mamacin zai amfana da shi wannan gego na wallahu alam ah, jiya mun kammala karatu a suratun najm za mu tashi a سورة القمر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقد نعم سورة القمر shine sunan wannan sura mai albarka wanda shine sunan da ta shahara da shi suratul wanda aksarin malaman tafsiri suna yi mata tarjama da wannan sunan suratul qamar kuma shine abinda imamu abu isa a tirmidhi a cikin aljami ya yi mata babi da shi a kitabun tafsir cewa babin tafsirin suratul kamar waɗansu malamai suna kiranta da suna suratu iqtarabatis sa'a ma'ana da farkon eh, eh, ayar suran suka ɓalli wani ɓangare suke kiran sunan da surar da wannan sunan suratu iqtarabatis sa'a wanda ya zo a hadisai da yawa wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke cewa manzon Allah yana karanta suratu iqtarabatis sa'a a ranar idi da haka wannan sunan mai riwayar sahabin ya kira wannan surar da cewa suratu iqtarabatis sa'a kuma wannan shine abinda al-imamu Abu al'imamu uh, Muhammad Ibnu Ismail, imamul Bukhari a cikin sahih ya yi mata babi, ya yi mata tarjama da shi, ya yi babin suratu iqtarabatis babin da zai yi magana akan tafsirin iqtarabatis sa'a, haka bai kirata da suna suratul ba. Waɗannan sunayen guda biyu su ne sunayenta mafiya shahara, ko dai suratul qamar ko kuma suratu iqtarabatis sa'a sababin saukar wannan sura mai albarka hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya da shi yake cewa bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biminan idin falaqa qamaru fil فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشهدوا اشهدوا عبد الله بن مسعود يتي وترانا منا تاره da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam amina sai wata ya tsage gida biyu tsagin farko yana kan dutse farko kuma yana ƙasan gefen dutse da aka yi raba gida biyu ga rabi ana kallon shi akan dutse ga rabi kuma ana kallon shi a wani bangare daban sai ya ce muka ga wata a haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mana ishhadu ishhadu ku sheda ku sheda ma'ana alqiyama ta kusanto a wata ya tsage da haka manzon Allah yana ce mana ku sheda haka an rawaito wannan irin wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar kamar yadda ya zo a cikin sahih na imamu muslim da kuma aljami na imamu tirmidhi cewa wannan yadda abdullahi dan mas'ud ya kawo wannan isar haka shi ma abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kawo bambancin waɗansu riwayoyin suna cewa a makka waɗansu suna cewa a mina duk da babu cin karo tsakanin riwayoyin guda biyu domin mina ɗin duka tana daga cikin tana daga cikin yankunan garin maskani har ila yau hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Anas ɗan Malik Allah ya da shi yake cewa anna ahla makkata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yuriya an yuriyahum aya mutanen makka sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya nuna musu wata aya wata mu'jiza wadda take tabbatar da cewa shi manzon Allah ne fa'arahumul qamara ne. Abdullahi dan Anas dan Malik yace sai manzan Allah ya nuna musu wata tsagi biyu watan ya tsage gida biyu dan haka Anas yake cewa hatta an hira'an bainahuma har sai da muka ga dutsen hira a tsakanin watan guda biyu mana wannan tsagin yana nan gefen wannan tsagin yana nan gefen a tsakiyarsu kuma muna ganin dutsen hira gashi can a inda yake a ajiye mana watan ya rabu gida biyu ta yanda ana iya ganin abin da yake tsakanin wannan ɓangaren da wannan ɓangaren har ila yau imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abdullahi ɗan abbas allah yarda da shi abdullahi ɗan abbas yake cewa أن القمر انشق على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أزامن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم wata ya tsage gida biyu mana abin ya riga ya auku ya faru tabbaci ba abu ne wanda zai faru a nan gaba ba da aka wata ya tsage gida biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin aljami na imamu tirmidhi a hadisin anas ibn malik kamar yadda ya zo a bukhari da muslim wancan riwayar da ta gabata ta anas amma a cikin riwayar imamu tirmidhi ya zo da ƙarin bayan ya faɗi wancan abin da ya faru da yadda wata ɗin ya tsage gida biyu har aka ga hira a tsakaninsu sai ce fa nazalat iqtarabatis sa'atu wan shaqqal sai Allah ya saukar da wannan surar iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar dan haka wannan ya zama a wannan lafazin na Imam Tirmidhi ya tabbatar da cewa sababun nuzul na wannan na wannan surar shine wannan kissar na tsagewar wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ila yau ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da aljamia na Imam Tirmidhi daga Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu yake cewa an wata ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya zama gida biyu ana ganin bangare daya a gefe bangare daya a gefe da haka ya faru yake cewa kowane bangare haza ala jabalin wa haza ala jabal wannan yankin yana kan wani dutse wannan tsagin na wata shi ma yana kan wani dutse daban da haka kowanne yana kan wani dutse daga cikin manyan duwatsun da suke garin makka da suka ga haka sai yake cewa sai mutanen makka suke cewa sahara na muhammad suka ce ai muhammad ya yi mana sihiri wannan sihiri ne da aka ta yaya za a ga wata ya tsage gida biyu in ba ta hanyar sihiri ba da aka suka mai da abin zuwa ga sihiri sai Jubairu bin Mut'im yake cewa fa qala ba'dhum li ba'd sai waɗansu sashi suke ce ma wasu ga yadda za a warware yadda za a gane cewa wannan abin sihiri ne ko ba sihiri bane suka ce la in kana saharana fama yastati'u an yashara an kulla hum.' in mu yayi mana sihiri ai ba zai iya yiwuwa kuma yayi ma mutane gaba ɗaya sihiri ba Daka in sihiri ne mu da muke gaban shi mu ne sihirin zai iya shafa. Idan kuma waɗanda suke a wani wuri daban wanda ba mu ba, to su sihirin ba zai iya shafansu ba. Daka in yayi mana sihiri ba zai iya yiwuwa ya ma kowa da kowa duk mutanen duniya ya musu sihiri ba ya zama sun ga abin da muka gani idan su ya ga irin abin da idan mu ya gani. Shine abin da suka faɗa. Me suke nufi da wannan? abinda suke nufi da wannan suna nufin sihirin zai iya shafansu ne su kaɗai da wasu mutane wanda suke a wasu garuruwan da wasu wuraren daban shi ne abinda riwayar imamul bai a cikin dala'ilun nubuwa da kuma al'imamu ibn jariru tsabari a tafsirin wannan ayar suka rawaito a hadisin abdullahi ɗan mas'ud Allah yadda da shi yake cewa mutanen makka sun ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna musu aya sai manzan Allah ya nuna musu wata ya tsage gida biyu da suka ga haka sai suka ce haza sihirun saharakum bihi ibnu abi kabsha suka ce wannan sihiri ne ai ai dan ibnu dan abi kabsha yayi muku sihiri suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka ce unzuru suffar فإن كانوا faƙar sadaka. Wa فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سهركم به سكت ينزك جرى متفيا سداو matafiya da suka tafi tafiya garuruwa a jira su su dawo idan suka dawo sai a tambaye su in sun ga irin abin da kuka gani a wannan lokacin in sun ga wata ya tsage gida biyu to abin da ya faɗa gaskiya ne ba hiri ba ne idan kuma ba su ga abin da kuka gani ba to wannan ya tabbatar da cewa sihiri ne ya muku ko ne kawai ya nuna muku wannan abin ya muku rufa ido amma abin ba haka ba ne abdullahi ɗan mas'ud ya ce faso ila suffar da matafiya suka zo sai aka tambayi fatake da suke zuwa garin makka a wata riwayar ya ce wa ƙadimu min kulli jiha sun taho daga kowane ɓangare wasu daga sham wasu daga yaman wasu daga Eh, Iraq ko daga wani ɓangare matafiya suka dawo sai aka tambaye su cewa ya suka gani sun ga wata a lokaci kaza da a lokaci kaza suka ce dukkansu kowa ya tabbatar da cewa ya ga wannan abin na tsagewar wata. Daga kowanne daga cikin matafiyan da suka zo sai suka tabbatar da haka. Wannan shine ne ya zo a riwayar Imamu Albayhaqi a cikin Dala'ilun Nubuwa da kuma Ibnu Jarir a cikin tafsiri haka kuma al'imamu abu dawo da tsayalisi a cikin musnad ɗin shi duka sun tabbatar da wannan daga riwayoyi da yawa daga sahabbai daban-daban sun zo da tabbatar da cewa wannan abin ya faru waƙi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa wata ya sauko ya tsage gida biyu kuma al'umma sun ga wannan tsagewar watan da idansu yasa al ibn kathir a cikin littafin shi albidaya bidaya nihaya yake cewa wa qad ajma al-muslimuna ala wuqu'i zalika musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa wannan abin ya faru fi zamanihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ibnu kathir ya nakalto ijma'in musulmi akan wannan sai ce wa ja'at bi zalikal ahadithul mutawatira min turuqin muta'addida hadisai mutawatirai wanda sun kai haddut tawatur sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan tabbatar da haka ta hanyoyi daban-daban wanda ba su da iyaka yace tufidul qat'a inda man ahata biha wa nazara fiha wanda duk wanda ya duba waɗannan hadisan ya ga hanyoyi daban-daban da hadisan da suka zo suna magana akan wannan matsalar zai tabbatar da cewa wannan yankakkiyar matsala ce wadda babu shakka a kanta cewa wannan tsagewar watan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan waqi'a cewa iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar aka faɗi a hadisan suka faɗa mana yaushe ne watan ya tsage abinda suka tabbatar mana shine zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka faɗa mana yanayin yadda abin ya kasance shine ya tsage gida biyu rabi da rabi an ga rabi a ɓangare an ga rabi a ɗaya ɓangare da haka sun faɗa mana lokacin faruwar abin kuma sun faɗa mana yanayin yadda abin ya faru duka waɗannan mun samu tabbacin su a cikin waɗannan hadisan da suka gabata haka kuma Allah madaukakin sarki sai ya faɗa mana kuma faruwar haka din alama sai daga cikin alamomi na kusantowar tashin alkiyama shi yasa yace iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar alkiyama ta kusa ta matso wan shaqqal qamar wata ya tsage ba tsagewar watan alama ce daga cikin alamomi na tashin al'iyama wanda suke nuna lallai al'iyamar ta kusa zuwa. Wannan surar makasudinta da take so ta tabbatar da shi, makasudin surar da take so ta tabbatar a zukatan mutane, shi tana so ta tunatar da mutane da wasu ayoyi na Allah. Tunatarwa ne da faɗakarwa akan ayoyin Allah da kuma bayanin makomar waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah da kuma bayanin makomar waɗanda suke gaskata ayoyin Allah wannan shine makasudin surar waɗannan abubuwan guda uku tunatarwa akan ayoyin Allah sannan kuma makomar masu ƙaryata ayoyin Allah sannan kuma makoma da sakamako na masu gasgata ayoyin Allah da yin imani da ayoyin shine shine maqasudin sura mawdu'in da sura take magana akai kuma tana magana akan mawdu'ai na surori na Makka domin sura ce makkiya da ittifaqin malamai illa wasu ayoyi da waɗansu daga cikin malamai suke cewa an saukar da su ne a Madina saboda wani dalili amma dai dalilin baya tabbatar da cewa a Madina aka saukar da su da malamai sun tafi akan cewa sura ce makkiya da mawdu'in ta ya shafi mawdu'in surori na Maska, magana akan tashin alkiyama kamar yadda surar ta bude da shi iktarabatis sa'atu wan shaqqal sannan magana akan tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ayoyi da yawa za su zo su yi magana akan wannan tabbatar da cewa manzo ne daga Allah kamar yadda annaba wanda suka gabata suka zo haka shi ma manzo ne daga Allah sannan gaba ta uku magana akan tauhidi da kadaita Allah magana akan abubuwan da suka shafi kadaita Allah da bauta da kuma tauhidi shi ma ya zo a cikin wannan surar wayannan sune muhimman mawdu'ai da wannan surar take magana a kansu. Surar ta zo da gaɓoɓi da za mu iya cewa tana da gaɓoɓi guda hudu. Tana da gaɓoɓi muhimmai guda hudu. Gaɓa ta farko shi ne magana a kan tsagewar wata ɗin da kuma kusantowar tashin alƙiyama da kuma gargaɗi ga waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah. wannan shine abin da gaba ta farko ta kunsa daga aya ɗaya ta ɗaya har zuwa aya ta takwas tana magana ne akan wannan mihwar ɗin na farko magana akan mas'alar tsagewar wata da kusantowar alkiyama sai kuma magana akan gargaɗi da kuma makoma na waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah sannan gaba ta biyu daga cikin gaɓoɓin surar shine bayani akan makomar al'ummomin da suka wuce waɗanda suka ƙaryata annabawa. Mana akwai al'ummomin da suka gabata a baya wanda su ma sun ƙaryata annabawan Allah, to ya Allah ya yi da su da suka ƙaryata annabawan Allah. Allah ya kawo mana bayani a kan mutanen annabu Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabu Lut da kuma mutanen Fir'auna. da tawagar fir'auna din wayannan dukansu Allah ya yi mana bayani akan su a cikin wannan surar da kuma irin yadda suka ƙaryata annabawa da yadda Allah ya halakar da su wannan ya zo tun daga aya ta tara har zuwa aya ta arba'in da biyu a cikin surar duka ya kunshi wannan gabar ne bayani akan al'ummomin da suka ƙaryata annabawa da kuma irin sakamakon da Allah ya yi musu da haka daga aya ta tara har zuwa aya ta arba'in da biyu tana magana ne suna magana ne akan waɗannan gaɓoɓin sai gaɓa ta uku a cikin gaɓoɓin surar wadda ta ƙunshi magana akan tsawatarwa da aka yi ƙwarai shawa da gargaɗi da Allah ya musu dangane da su kalli makomar wa'yancan da suka ƙaryata annabawan Allah sannan su ma ɗin wannan irin ukubar za ta iya samunsu ko ma wadda ta gabata muni za ta iya samunsu shi ne gargaɗin da Allah maɗaukacin sarki ya musu cewa yadda aka yi ma wa'yancan azaba to kuma azaba za ta iya ku. ko dai a nan duniya ko kuma a lahira ko kuma azabar duniya da lahira ɗin gaba ɗaya Allah ya haɗa muku to an yi musu wannan gargaɗin daga aya ta arba'in da uku har zuwa aya ta hamsin da uku sai gaba ta ƙarshe daga cikin gaɓoɓin surar gaba ta hudu shine bayani a kan sakamakon masu tsoron Allah waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa an yi bayani a kan makomarsu da kuma sakamakonsu su kuma daga aya ta arba'in da hudu zuwa aya ta arba'in da biyar ayoyi guda biyu na ƙarshen zuwa aya ta hamsin daga aya ta hamsin da hudu zuwa aya ta hamsin da biyar ayoyi biyu na ƙarshen surar sun yi magana ne akan makomar masu imani waɗanda suka gasgata Allah suka gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayannan su ne gaɓoɓin da surar za ta yi magana a kansu guda hudu sai kasa'is na wannan surar abubuwan da surar take ɓanta da su suratul qamar tana da waɗansu kasa'is da take ɓanta da su daga ciki shine magana akan wannan mas'alar ta tsagewar wata in inshiqaqul qamar ita ce kawai surar da ta zo ta magana akan wannan mas'alar. babu wata sura a cikin surorin alqur'ani wadda ta zo ta tattauna wannan mas'alar in ba suratul qamar ba da haka wannan yana daga cikin abubuwan da wannan surar take ɓanta da shi akan sauran saurorin alƙur'ani sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da take ɓanta da shi shine ita ce sura ɗaya ta farko a jerin surorin alƙur'ani daga suratul fatiha baƙara zuwa nasi ita ce sura ta farko wadda a cikinta tun daga farkonta har ƙarshe ba ambaci sunan Allahu a ciki ba babu sunan lafzul jalala na Allahu a cikin suratul qamar gaba daya akwai surori guda 29 daga cikin surorin alqur'ani waɗanda ba a ambaci sunan Allahu a cikin su ba amma daga suratul qamar suka fara duka suna ƙasa da suratul qamar ne sama da suratul qamar babu wata sura wadda ba ambaci sunan Allahu a ciki ba amma suratul qamar ita ce ta farko wadda daga farkonta zuwa ƙarshe babu ismullahi ismul jalala na Allahu akwai sauran surorin kuma guda 28 duk suna nan ƙasa da suratul qamar zuwa ƙasa sannan daga cikin khasa'is na wannan surar tana daga cikin surori waɗanda suka yi bishara ga muminai cewa za a yi yaƙi da ƙuraishawa kuma za a ci galaba a kan ƙuraishawan kamar a waccan suratun rum da Allah ya faɗi cewa za a yi yaƙi tsakanin farisawa da rumawa kuma za a yi galaba a kan farisawa al-islamin gulibatin rum fi adinal arzi wa hun min ba'adi galabihim sayazlibuna fi Allah ya faɗi cewa a shekaru ‘yan kaɗan daga uku zuwa tara, Rumawa za a zo a sake yin wani yaƙin, kuma an yi yaƙi Rumawa ne za su yi galaba a kan Farisawa, kuma haka ta faru. To haka shi ma a nan a wannan surar, Allah ya faɗi cewa za a yi yaƙi tsakanin musulmi da ƙuraishawa, kuma idan an yi yaƙin za a yi galaba a kan ƙuraishawa. kuma surar a maka aka saukar da ita a daidai lokacin da musulmai suke cikin ƙololuwar rauni da tsanani da ana azabtar da su ana wahalar da su amma kuma aka saukar da aya da take nuni akan cewa za a yi yaƙi a nan gaba mana ba za a iya ƙarar da musulmin nan a maka a wannan lokacin gaba ɗaya ba sai sun ragu kuma sai sun yi ƙarfin da za a iya yin yaƙi da su kuma idan an yi yaƙin sai sun yi galaba akan kafiran sayuhzamu zamul jamu wa yuwalluna dubur kamar yanda zai zo a ayoyin da za su yi magana akan wannan gaba da haka wannan surar wannan surar ta ke banta da irin wannan bisharar wanda babu ita a wasu surori da ta da aka yi irin wannan bishara akan musulmi dangane da yaƙi da Qurayshawa duk da cewa sura ce ta Makka wannan yana daga cikin abubuwan da wannan sura ne albarka take banta da su sai munasabar wannan surar da surar da ta gabata a baya menene alaƙa tsakanin suratun najmi da kuma suratul qamar akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin waɗannan surorin guda biyu surar da ta gabata suratul najmi mun karanta a ƙarshen surar Allah ya faɗa mana cewa azifatil azifa Me kusantowa ta kusanto sai wannan surar ta buɗe da cewa iqtarabatis sa'a alqiyama ta kusanto daga waccan ta rufe da maganar kusantowar alqiyama wannan ta buɗe da magana akan kusantowar alqiyama saboda alaƙar da take tsakanin surorin guda biyu daga kowace tana magana akan cewa alqiyama ta kusa tsayawa tashin alqiyama ya kusa zuwa sannan abu na biyu daga cikin alaƙa da take tsakanin wannan surar da suratul najmi cewa a cikin suratul najm Allah madaukakin sarki yayi mana bayani akan cewa wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa Allah ya faɗa mana cewa wayannan al'ummomin gaba daya ya halakar da su to ya akai aka halakar da su ba a yi bayani a wayannan ayoyin na ƙarshen suratul najmi ba da aka zo suratul qamar sai Allah ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya yi mana bayanin yadda aka halakar da su ɗin aka yi mana bayanin yadda aka halakar da su da aka kaman waccan surar da ta gabata suratun najmi ta kawo mana kanin labarai ne dangane da abin da ya shafi halakar da wa'ancan al'ummomin sai wannan surar da ta biyo sai ta zo ta yi mana bayani filla-filla ga yadda Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su Allah ya bayani akan kowanne tun daga mutanen annabi Nuhu kazzabat qablahum qaum nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdudir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا أكي بياني في الله في الله ruwan ya kasance, da yanda aka halakar da garin gaba ɗaya. haka kuma aka shiga magana a akan samudawa da adawa da fir'auna da duk yadda Allah ya halakar da su Allah ya mana bayani a cikin wannan sura da haka sai zama surar da ta gabata kamar ta ba mu kanin labarai ne wannan sura kuma ta zo ta buɗa mana abin ta warware mana abin da wancan bayanin dunkulalle ya ƙunsa. sannan daga cikin abubuwan da suke magana akan alaƙa nuna alaƙa tsakanin waɗannan surorin guda biyu shine waccan surar da ta gabata suratul najmi ta zo ta yi magana akan wata babbar mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce wacce mu'jiza wacce mu'jiza ce suratul najmi ta yi magana kanta. ko ta ɓace suratun najmi ta yi magana a kan babbar mu'ujiza, ita ce mu'ujizar isra'i da mi'raji mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa zuwa sama ɗaya daga cikin manya-manyan mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan sura kuma ita ma sai ta zo da wani babban wata babban mu'jiza ta manzon Allah ita ce mu'jizar tsagewar wata da haka wannan ta zo da wata mu'jiza mai girma wannan ma ta zo da wata mu'jiza mai girma daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka wannan yana daga cikin fuskokin alaka tsakanin surorin guda biyu sannan daga cikin fuskokin alaka da yake tsakanin surorin guda biyu ta babin suna waccan suranta suratun najmi menene annajm tauraro wannan kuma sunanta suratul qamar menene alqamar shine wata da aka ta fuskar suna suna da alaka ta dan kasancewar su dukansu wata halitta ce daga cikin manya-manyan halittu da suke a sama da aka wannan wata wannan kuma wannan kuma tauraro da aka da sauran nau'o'in alaka da yake tsakanin wayannan surori guda biyu masu albarka da wannan shine a takaice abin da ya shafi munasaba da take tsakanin suratul najmi da kuma suratul qamar surar ta bude da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda galibi duka surorin alkur'ani suke budewa da wannan da wannan suna na Allah mana ana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce iqtarabatis sa'a as-sa'a ta kusanto in an ce as-sa'a galibi a cikin alqur'ani as-sa'a tana zuwa da ma'anar al-qiyama tana zuwa da ma'anar al-qiyama yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha wa yas'alunaka 'anis sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi da haka an ce sa'a sa'a a ƙur'ani ana nufin tashin alkiyama da haka anan Allah ya ce al'iyama ta kusa shine iktarabatis sa'a shine daidai da azifatil azifa mai matsowa ta matso mai kusantowa ta kusanto a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa iqtaraba nasi hisabuhum hisabun mutane ya kusa bana an kusa a yi ma mutane hisabi Wahun fi ghaflatin mu'ridun alhalin suna cikin gafala sun gafala sun ci gaba da sharholiya sun kauda kai daga cewa ga alhisabin ya kusa zuwa sun manta da wannan al'amarin da haka Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar a wani wurin Allah madaukakin sarki yace ata amrullah al'amarin Allah ya zo kawai ya riga ya zo alƙiyamar ta riga ta zo mana saboda tabbacin aukuwarta sai ake magana a kanta a cewa ta gama aukuwa shine ata amrullahi ta amurullahi al'amarin Allah ya riga ya zo daga kada ku rinka gaggawa kada ku rinka cewa mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne alƙiyama za ta zo inda gaske ne Allah ya ce al'amarin ya riga ya zo kada ku rinka gaggawa shi yasa hadisi ya zo sahihi a cikin Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bu'istu ana wasa'ati ka hatai manzan Allah yace an aiko ni ni da tashin alkiyama kamar haka mana yanda tazarar da take tsakanin wannan yatsan da wannan yatsan dan tazarar da take tsakani haka tsakanin aiko ni da tashin alkiyama yake shi yasa yazo a wani lafazin hadisin a cikin musnad na Imam Ahmad yake cewa kadat an tasbiqani saura iris riga ne mana an turo ne muna tsere da alƙiyama saura iris riga ne zuwa sai na riga ta zuwa da haka sai na riga zuwa sai na zo ne sannan sai alƙiyamar ta zo wannan duka yana nuna mana cewa lokacin alƙiyamar ya kusa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ran yana hudu ba bayan sallar la'asar rana ta kusa faduwa sai yake ce masahabbai yake cewa tsakanin tashin al'iyama misalin tashin al'iyama da wuni to kaman wannan lokacin ne da muke ciki zuwa faduwar rana mana an gama cinye lokacin tun daga fitowa alfijir har zuwa bayan la'asar gab da faduwar rana shine abin da ya rage ma duniya gaba ɗaya. kaman kafin faduwar rana bayan la'asar zuwa faduwar rana ɗin an yi safiya an yi yamma an yi rana duka waɗannan lokutan na duniya sun riga sun gama wucewa yanzu abin da ya rage kawai faduwar rana na ƙarshe na duniya shine ɗan lokacin da ya rage wanda mutane suke rayuwa a ciki shi ya sa kullum Allah yake cewa al'iyamar ta kusa al'iyamar ta kusa saboda lokacin saura kaɗan shi ya sa manzan Allah ya zama annabin ƙarshe wanda daga shi babu sauran manzanci manzancin ya ƙare me ya sa? saboda duniyar ƙarshen ta yazo an riga an gama komai an rufe littafi an rufe saukarwa manzanci an rufe komai an gama yanzu kawai abin da ake jira shine alƙiyamar ta zo shine kawai abin ya rage amma babu wani abu wanda ya rage wanda ake jira Allah ya saukar da shi na saƙo ko Allah ya aiko na manzanci babu sauran abin da ya rage shi yasa alamomi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa na tashin alƙiyama kullum ƙara bayyana suke yi Kullum ƙara bayyana suke yi kullun ƙara matsawa ake yi zuwa ga manyan alamomin tashin alƙiyama yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam yake faɗa cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama yaksurul haraj aka tambayi manzon Allah menene alharaj yace alqatl kisa zai yawaita za a dinga kashe mutane ba tsakautawa shi yasa a wani wurin a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yace za a zo lokacin da ma la yajri alqatilu fi maƙatal walal maqtulu fi qutil wanda ya kisan bai san me yasa ya kisan ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba kawai kisan ne ake bukata kawai a kashe rayuka a kashe mutane banza Allah ya ce wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama da alamomin kullun ƙara kusantowa suke yi kullun ƙara matsowa suke yi da Allah madaukakin sarki kullun yake fadakar da mu yake tunatar da mu da cewa iqtarabatis sa'a al-qiyama ta kusa kamar yadda ya gabata a jiya cewa idan kai al'iyamar ba ta zo ta same ka a raye ba to mutuwa za ta same ka kana mutuwa kai al'iyamar ka karama ta tsaya kenan saura jiran al'iyamatul kubra babbar al'iyama wanda kowa zai tashi da haka al'iyamar kullun sake matsowa take yi ga mutane da haka Allah ya ce wan shaqqal qamar kuma wata ya tsage Ma'ana Allah ya sanya tsagewar watan za ta kasance ne a ƙarshen duniya a lokacin da alƙiyama ta kusa to ga alamar ta faru da aka ba abin da ya rage sai dai a jira tashin alƙiyama ɗin tunda an samu alama daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alƙiyama wanda shi ne tsagewar wata wanda ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai Allah ya ce wa in yarau ayatan su kafirai idan suka ga aya daga cikin ayoyi suka ga wata mu'jiza daga cikin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'ridu suna kauda kai sai yi watsi da wannan mu'jizar da wannan ayar su ƙi imani da ita a malamai suka ce aya anan da ake magana ana nufin mu'jiza ana nufin mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a Qur'ani da nassoshi ma na shari'a ba a kiran mu'jiza da sunan cewa sunanta mu'jiza aya ake ce mata mu'jiza na annabawa da mu'jiza na kowane annabi Allah aya yake kiranta qala awalau ji'tuka bi ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin da Allah zai yi magana akan mu'jizoji na annabi Musa zai ce hu ayatina bayyinatin Allah ya bashi ayoyi bayyanannu sune waɗannan mu'jizojin da yazo da su qad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu sune waɗannan mu'ujizojin da sanda da hasken hannu da abubuwan da Allah ya ba annabi Musa na mu'jiza da haka sai Allah ya kira su da suna aya ba a kira ya kiran su da suna mu'jiza da haka kiran su da suna mu'jiza lafazi ne wanda yake hadis daga baya ake kiran waɗannan ayoyin na annabawa da sunan mu'jiza da haka Allah ya ce wa in yarau aya in suka ga wata aya suka ga wata mu'jiza daga cikin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar tsagewar wata yu'ridu suna kauda kai su yi watsi da abin su yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaqulu sai su rinka cewa sihrun mustamir wannan sihiri ne wanda yake zahir sihiri ne wanda zai gushi bana sihiri ne ya mana kuma zai zo ya wushe abin zai zo ya washe yanda an yi ma mutum sihiri sihirin yake washewa daga baya ya koma ya ci gaba da ganin komai daidai to shi ma wannan sihirun ne mustamir sihiri ne wanda yake zahibun kamar yadda wasu daga cikin magabata suka fassara sihiri ne wanda yake mai gushewa wanda zai kau waɗansu kuma suka ce a'a wa ya ƙunu sihirun mustamir ana nufin sihiri wanda yake wanda yake mai gudana sihiri ne mai gudana me yasa suka ce mai sihiri mai gudana saboda su sun san sihiri a wuri ɗaya ake yi to amma da suka zo matafiya suka zo aka tambaye su suka ce ai su ma sun ga wannan abin ya faru sai suka ce ai wannan wani sabon nau'i ne na sihiri sihiri ne mustamir sihiri ne wanda yake mai gudana wanda yake yaduwa ko ina da haka ya yaɗe ne a ko ina kuma ɗin sihirin ne ya same ku bayan da sun yadda cewa idan dai aka tabbatar aka tabbatar da cewa wasu sun gani a wasu wurare to gaskiya ne to amma da aka tabbatar da cewa an gani a wani wuraren sai suka kuma yi inkari suka ce to wannan ba irin sihirin da muka sani ba ne. wannan sihiri ne mustamir shi ne wa iya rau ayatan ruwa wa kolo, Sihirin mustamir suna cewa sihiri ne wanda yake mustamir wadansu kuma suka ce da ake nufi da mustamir a nan daga al'istimra istimra shine yin abu wanda yake da kyau kamar yadda ake cewa an tifka saƙar igiya Yadda ake tifka saƙar igiya tifka mai kyau da itam da kyautatawa da ƙarfi suka ce to shi ake nufi Sihirin mustamir mana sihiri ne wanda yake mai ƙarfin gaske sihiri ne wanda aka ƙulla shi da ƙarfi shi yasa ya game ko ina wasu ma a wani wurin suka gani da haka suka kira shi da suna sihirin mustamir ko dai ya zama mustamir ana nufin sihiri mai gushewa mana ku tsaya ku gani abin da kuka gani dinnan zai zo ya gushe ko kuma ya zama mustamir mana mai yaduwa wanda ya yadi ya game ko ina ko kuma ya zama mustamir wanda yake mai tsananin ƙarfi, wanda saboda ƙarfin shi ne ma ya shafi waɗansu mutane wanda ba su a su aka yi sihirin ba su ma sihirin ya shafe su shine wa kolo sihirin mustamir sai Allah ya ce wa kazzabu sai suka ƙaryata suka iyadda su yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi domin sun ce a zo musu da aya a nuna musu aya wanda in suka ga aya za su yadda za su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kwaɗayin imanin nasu ne ma ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi ayar kuma ta kasance amma duk da haka bayan sun ga abin da suka gani sun ga ayar Allah ya ce wa kadzabu sai suka ƙaryata har yanzu suka yadda akan cewa sihiri ne suka ƙaryata wannan ayar da cewa wani alama ce daga Allah wanda take nuna cewa shi manzon Allah ne suka ƙaryata haka Allah ya ce wattaba'u ahwa'ahum suka suka ci gaba da bin son zuciyarsu domin duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to ko akan me yake sunan abin bai sunan abin san zuciya ko da akan wani addini na wani annabi daga cikin annabawa yake ko akan yahudanci ko kiristanci yake to sunan wannan aikin san zuciya shi yasa Allah ya ce fa in lam yastajibu laka alam annama yattabi'una ahwa'ahum in dai har ba su amsa maka ba to ka sani son zuciya suke bi shi yasa ake ce ma yan bid'a ahlul bid'ati wal ahwa' ‘yan bida'a da son zuciya domin duk wanda bai bi manzan Allah ba to yana bin son zuciyar shi ne shi ne fa'in lam yasta jibu laka fa'alam annama yasta bi'una a hawa'ahun da aka a nan Allah ya ce wa kazzabu sai suka ƙaryata wannan mu'ujiza ta manzan Allah suka ƙaryata wannan ayar a ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu domin son zuciyarsu ne kawai yake raya musu wannan sihiri ne wannan bokanci ne wannan duba ne kawai suna faɗa ne da san rai amma sun san ƙarya ne abin ba haka ba ne amma duk da haka suka rufe ido suka ci gaba da bin son zuciya ɗin shi ne wa kazzabu wa taba'u a ahun wa kullu amrin mustaqir Allah maɗaukacin sarki ya ce dukkan kowane al'amari zai tabbata kowane al'amari zai tabbata me ake nufi da kowane al'amari zai tabbata malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin kowane al'amari alkhairi zai tabbata ga ma'abota alkhairi haka kuma sharri zai tabbata ga ma'abota sharri da haka idan abinda suke kai na ƙaryatawa da bin san zuciya idan alkhairi ne to zai tabbata idan kuma sharri ne zai tabbata wa kullu amrin mustaqim mana waɗanda suka bi hanya ta alkhairi to sakamakonsu shine alkhairi alkhairi zai tabbata a gare su wayanda suka ba hanya ta sharri da cewa da butulce ma Allah to su ma wannan sakamakon sharri zai tabbata a gare su shine wa kullu amrin mustaqim kowane al'amari zai tabbata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara kamar yadda Allah ya ga dama haka idan kana hanya ta alkhairi to ka sani alkhairi zai tabbata a kanka ko a duniya ko a lahira ko kuma duka gaba daya Allah ya haɗa maka alkhairin duniya ya kuma baka alkhairin lahira ko kuma idan kana kan hanya wanda ba ta alkhairi ba to ka sani wannan abin da kake kai zai tabbata sharrin da kake kai zai tabbata a kanka ko dai a duniya ko a lahira ko kuma sharri duniya da lahira kowanne gaba ɗaya Allah ya haɗa maka gaba ɗaya shine wa kullu amrin mustaqil kamar nan wani gargaɗi ne da jawo hankali Allah maɗaukacin sarki yake faɗa musu cewa yadda kuke kai abinda kuke kai idan gaskiya ne to al'abin da yake sakamakon gaskiya zai tabbata a kanku idan kuma ba gaskiya ba ne sharri ne to sakamakon sharri zai tabbata a kanku idan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da waɗanda suka yi imani da shi su ne suke kan hanya ta alkhairi to sakamakon alkhairi zai tabbata idan su ne akan sharri sakamakon sharri zai tabbata a kansu ma'ana a tsaya a jira cewa kowa zai ga sakamakon abin da yake kan shi wanda yake kan hanyar gaskiya zai ga sakamakon gaskiya wanda yake kan hanyar ƙarya zai ga sakamakon ƙarya daga kowa ya jira yayi daidai da san da Allah ya ce kulfan taziru inni ma'akum minal ka kace musu a jira ni ma ina nan tare da ku muna muna jira tare da can da suke cewa وأن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين da ku jira ɗin za a ga makomar wane ne zai zama makoma ne kyau wane ne kuma zai zama mummunar makoma za ta biyo baya a kan shi da wannan ayar kamar wani nau'i ne na gargaɗi Allah maɗaukacin sarki yake yi gare su saboda ƙaryata wannan ayar da suka yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka a gaba Allah maɗaukacin sarki zai ci gaba da kawo musu gargadi da faɗakarwa da tunatarwa da nuna cewa lallai wannan alƙur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi hikima ce a cikin shi gargadi ne a ciki wa'azi ne a ciki ga wanda wa'azi zai zama yana da amfani a kan shi da haka sai a faɗakar da su sannan sai a kawo musu kuma kistoshin waɗanda suka ƙaryata irin waɗannan ayoyin na annabawa suka ƙaryata mu'jizojin annabawa ga yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi musu ga hukuncin da ya zarta musu domin ya zama izina da gargaɗi gare su su ma idan sun ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi na aya Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya bamu ya saka mana imani da alƙur'ani a cikin zukatanmu ya ƙawata mana imanin a zukatanmu ya sa mana kyamar kafirci da fasikanci da saɓan Allah ya yalwata ƙirjinmu da Alkur'ani, ya sanya hasken alƙur'ani a cikin zukatanmu Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana bala'o'in da muke ciki ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasarmu lafiya da sauran ƙasashen musulmi Allah maɗaukacin sarki ya zaunar da mu lafiya gaba ɗaya wayanda suke cikin hali na bala'i na 'yan ta'adda da ire-irensu Allah maɗaukacin sarki ya yaye musu ya kubutar da su ya tsare musu imaninsu da addininsu da mutuncinsu wayanda kuma Allah maɗaukacin sarki bai ƙaddara musu ba Allah ya sake tsare su ya kare mu ya kare mu gabaki ɗaya ya magance mana waɗannan bala'o'in ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya ɗora mu gaba ɗaya akan hanya madaidaiciya wallahu alam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين